to harsashin da musulunci ya dora wanda za a samar da al'umma nagartacciya shine harsashin auratayya shine mataki na farko auratayya a wajen auratayyan nan kuma allah bai bar mutane sakaka ba sai da annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana abin da ya kamata a yi me ya kamata a yi shine shi namiji ya fara zaɓar mace ta gari ita ko mace ta zaɓi miji na gari ita annabi salatu salam ya ce da mu ana auren mace a ƙa'idar duniya saboda ɗayan abu hudu zukatan mutane akan wannan suke aure ana auren mace saboda kyau wannan shine kusan ɗabi'ar kusan nasara ana auren mace don dukiya wani ita ce ɗabi'ar yahudu ana auren mace idan nasabarta ita ce ɗabi'ar larabawan jahiliya annabi alaihissalam sai ce kuma ana aurenta saboda addini sai ce alaihissalam ya ce alaika bi zati dini ta ribar ya daka na umarce ka ka aure mai kula da addini in ka aure ta za ka ci riba in kuma kaki za ka yi tsiya to sai masana suka ce wannan ita kyakkyawa a mazaunin zero take mai dukiya a mazaunin zero take mai nasaba a mazaunin zero take mai addini ita ce kwaya ɗaya wan so da ka ka ɗauko ɗaya ka sa masa zero zai baka nawa in ka ƙara zero zai baka nawa in ka ƙara zero zai baka nawa to ita in ka ɗauko yancin ka ɗauko ta ita ita kaɗai 1000 ce ba 100 ba ce ita mai sha'anin addini ita ce za ta zama ta ba da duk abin da ake bukata sannan ita mai addini ba ana nufin mai yawan sallah ba mai yawan azumin alhamis da litinin ba raina wannan aka ba ba shine addini ba ba mai yawan karanta alkur'ani ta sauke shi ba a'a wacce ta yadda shari'a ita ce za ta hukunta ta duk abin da ya taso shari'a ce a farko kafin abin da ranta yake so abin da take so in shari'a ba shi take so ba za ta haƙura wanda ba ta so shi shari'a take so za ta karba to a lokacin ake samun mai addini farko za ta san haƙƙin mahalicinta a kanta ta san haƙƙin mijinta a kanta ta san haƙƙin ɗan da ta haifa a kanta ta san kuma wajibinta a rayuwa mai ake so ta yi ta san kuma kalubalen da yake gabanta to wannan ita ce matar da ake aura in aka aure ta to an dasa alheri daga nan za a samar da al'umma ta gari muddar ta san haƙƙin allah subhanahu wataala a kanta ta san haƙƙin mijinta a kanta ta kuma san haƙƙin ɗanta a kanta ta san wajibinta a rayuwa kafin ta mutu me ake so ta yi to za ta yi abin da ake bukata don aka sami iyaye irin wannan to a nan ne ake yin kwai kamar yadda kaza take kuma a yi kwanci kuma a yi kyankyasa dan da za a kyankyasa nagartacce za a kyankyasa wanda zai zama a rayuwar duniya wato zai ansa sunansa zai maganin kowane irin kalubale zai iya kaɗe shi to wannan abu na farko kenan da ake samu zaɓen mace ta